A cikin ƙaramar hukumar rasayi mata da matasa na cikin dukkan ƙungiyoyi masu fafutukar tanadin rigakahi ga duk wasu rigingimun da za su iya bulluwa kuma tare da haɓaka zaman lahiya. Amma duk da haka ya waje ba a ƙara damawa da mata a cewar Madam Hassan Safiyatu Abdullahi jami'ar tuntuɓa gabatun jansi a garin. In zancen tashin hankali ya zo, mata ne ya shafa, su ne iyaye yayu su ne ke zama tare da yara. Tunda suka ji zancen tashin hankali, mata da matasa suka tashi tsaye ga kansu. In biki mata suka je, suna fira, in samari suka je a majalisunsu, suna yada labarai saman tashin hankalin. Suna neman masu taimaka musu, kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu. Suna shiga anguwanni, in sun ka buƙaci aiki da mata, suna kiran matasa, dan yayunsu ne kuma yaransu ne. Duk abin da ya samu yaro, ana cewa uwa ce. Suna yin waya wayar da kai suna damawa da juna dan shi ne kuka ga duk da isowar tashin hankalin a nan makwabta abun bai shafe mu ba tunda mutane sun shirya tun da wuri sun nemi taimako Allah ya ba su dan kungiyoyi masu zaman kansu suna tallafa musu babu makon da ba a bayanai saman daurewar zaman lafiya cikin da'irar ta sayi duk wannan kuma sakamakon aikin mata da matasa ne don haka ne karamar hukumar sayi a cikin dukkan ayyukan da take dauka na matakai take sanya matasa ta hanyar wani tsarin shawarwari amsatu bubakar mashawarciya ta kwamin insai ta bayyana wannan rashin tsaron yana da tsari na shawarar shi wajen neman kwanciyar hankali a nan garin sayi ko a kwanakin bayan nan an yi taro ƙungiyoyin matasan suna da yawa dan sun san da cewa in babu zaman lafiya zaman su ba ya yiwu ba ko sun yi karatu sun samu digiri in babu kwanciyar hankali karatun baya da amfani kowa ya san da cewa matasa su ne kasa dan shi yasa na ce duk abin da ake so a yi in ofishin magajin gari ne yana kiran matasa mata gaban kowa a yi magana in wasu ne da ba na garin ba suka zo wayar da kai ana kiran su in wani wurin ne kuma za a aika su don su samu wayar da kan ana kuma aika su su tafi don duk abin da mutum ya je ya koya wata karuwa ce gare shi bisa sanin mahimmancin mata a kan haɓakar da zaman lafiya mahukuntan garin sai na ƙoƙartawa domin ganin mata an dama da su gadan-gadan ga duk wasu ɗaukar ɗaukar matakan da za a yi.